A karatun littafin sharhu suna da muke gabatarwa wato littafin al'imam al-hassan bin ali al-barbahari allah maɗaukake masa rahama za mu karanta matsala ta 99 zuwa matsala ta 101 daga shafi na 246 zuwa shafi na 259 insha Allah karatunmu na yau yana dauke da bayani akan haɗurran bid'a wannan karatu yana dauke da bayani akan haɗurra na bid'a allah shi kare mu muna cikin magana akan ɗaya daga cikin ɗariƙu waɗanda aka fara samu a tarihin musulunci ita ce ɗariƙar aljahmiya wannan ɗariƙa ana danganta ta ga jahan bin safwan to ita wannan ɗariƙa tana da aƙida daga cikin abubuwan da take karantarwa alƙur'ani ba maganar allah ba ne alƙur'ani halittar allah maɗaukaki ce ku su yadda a danganta magana ga Allah subhanahu wa ta'ala ba to shine yake magana a kai ƙalal mu'allif mai littafi ya ce wa man ƙala lafzi bil ƙor'ani makhlukun wanda ya ce lafazi na game da alƙur'ani wato idan kana karanta alƙur'ani lafazin da yake fitowa daga bakinka halitta ce sai ya ce fahuwa jahamiyun to shi ma yana wannan ɗariƙa kenan mutumin da ya faɗi wannan yana wannan ɗariƙa ta jahan bin safwan ɗariƙar jahamiya wa man sakata falam ya kul makhlukun aw gairu makhlukin wanda ya yi shuru bai ce ƙur'ani halitta ne ba kuma bai ce ƙur'ani ba halitta ba ne mutum ya zama tsaka-tsaki ya ce fahuwa jahamiyun shi ma dai yana wannan ɗariƙa ta jihar bin safwan saboda dole ne ka tabbata tare da gaskiya haka za ƙala ahmad bin hambalin ya ce haka al'imamu ahmad bin hambal ya faɗa wato kalma da mutum yake furtawa kamar misali idan kana karanta alkur'ani lafazi da yake fitowa daga bakinka wannan lafazin yana dauke da abubuwa guda biyu akwai kalmar ka kai kanka sannan kuma akwai maganar allah tabaraka wa ta'ala yana da kyau mu gane matsayin ahalus sunna ta sashin lafazin mutum idan yana karanta alkur'ani wannan ya zo cikin bayanin ibn taimiyya a littafin majmu'u fatawa mujalla na goma sha biyu shafi na 98 da takwas da kuma shafi na biyar da da saba'in shida malamin ya ce idan an alƙur'ana idan mun karanta alƙur'ani idan muna karanta alƙur'ani fa inna ma na uhu bi aswatina almakhluka sautin da yake fita daga bakunanmu wannan halitta ce sautin da yake fita daga bakinka halitta ce babu shakka Allah maɗaukaki yana da sauti ya tabbata cikin hadisai ingantattu amma wannan sauti da yake fitowa daga bakinka a lokacin da kake karatun alkur'ani la tumathilu sautar rabbi baya kama da sautin Allah wannan sauti da yake fita daga bakinka sautinka ne sautinka ne saboda haka sautinka halitta ne falƙur'anin lazi na ƙara'uhu shi alkur'ani da muke karantawa huwa kalamullah maganar Allah ne fa inna ma naqra'uhu amma muna karanta alqur'anin bi aswatina al da sautin mu sautukan mu kuma halittu ne muballigan anhu muna isar da maganar Allah la masmu'an minhu amma wanda yake jin tilawarka ba maganar ba sautin Allah yake ji ba sautin ka ne wa inna ma naqra'uhu bi harakatina wa aswatina muna karanta alqur'ani ta motsin bakunan mu da sauti da yake fita daga bakunan mu sai ce alkalamu kalamul bari maganar magana ce ta Allah wa sautu sautul qari'i amma muryar fa muryar ta mai karatu ce kama dalla ala zalikal kitabu wa sunna ma al wannan shine abinda alqur'ani da sunnar manzon Allah suka tabbatar mana kuma shi ne ya dace da hankali shi ne ya dace da tunani wa idza kana kadhalika yace saboda haka idan aka ce wannan littafin alqur'ani ne an rubuta shi fal midadu alladhi yuktabu bihi shaklu tawadar da ake rubuta wasali wan naqtu da digo da ake maharufa kal midadu alladhi yuktabu bihi al tawadar da ake rubuta harufa da wasali da digo wal midadu kulluhu makhluqun duka halitta ne da tawadar da rubutun da kake wannan duk halitta ne laisa minhu shay'un ghairu makhluqin babu wani abin da za a ce ba halitta bane a ciki saboda haka as-sautu alladhi yaqra'u bihi an-nasu qurana huwa sautul ibadi muryar da mutane suke karanta alqur'ani muryar bayan Allah ne lakinnal kalamu amma maganar fa kalamullah maganar Allah ce saboda ka maganar Allah ta fito daga karatunka a matsayin ilimi amma sautin da yake fita daga bakinka wannan naka ne so dole ne ka bambanta ainihin abin da yake na Allah tabaraka wata ala a lokacin da bawa yake karatu sannan idan aka ce mutum ya karanta alkur'ani babu shakka abin da ke fita daga bakinsa na ilimi wannan shine maganar Allah inda a ce ba maganar Allah ba ne babu shakka da allah maɗaukaki bai kawo dalilai a cikin alkur'ani game da cewa alkur'ani maganarsa ce ba misalin su a suratu tauba aya ta shida wa in ahadun minan mushriki nastajaraka idan aka samu wani daga cikin kafirai ya nemi tsaro a wajenka yana so ya ji maganar allah fa'ajirhu sai ka bashi tsaro hatta ya sama'a kalamallah har sai ya ji maganar Allah to idan kafiri yana so ya ji maganar Allah sai ya nemi tsaron manzon Allah saboda haka sai aka ba shi dama ya taho masallaci ya zauna sai annabi ya karanta alkur'ani sai Allah maɗaukaki ce wannan karatun maganar Allah ne ashe kaga Allah ya tabbatar mana alkur'ani ba halitta ba ce magana ce maganar Allah ne kuma akwai hadisin albara'u bin azib wanda annabi sallallahu alaihi wasallam a ciki yake cewa zayyinul qur'ana bi aswatikum ku kawata alqur'ani da muryoyinku fa inna sautal Hassana yazidu qur'ana husna manzon Allah yace saboda kyakkyawan murya tana ƙara ma alqur'ani kyau ashe kaga annabi ya tabbatar karatun da muke na alqur'ani maganar Allah ne har ma manzon Allah ya ce mu kawata alqur'ani ta kyautata muryoyinmu ashe kaga muryar taka ce amma maganar ta tabbata ta Allah subhanahu wata'ala akwai riwaya da ta zo hassinul qur'ana bi aswatikum ku kyautata alqur'ani ta muryoyinku kaga annabi sai ya ce muryarka amma karatun fa alqur'ani ne so ilimin da yake fita daga muryarka wannan shine alqur'ani hadisin yana sahihu sunan abi daud hadisi na 1468 da sahihun nasa'i hadisi na 1018 da sahihu sunan ibn maja hadisi na 1111 fal kalamu kalamul bari saboda ka idan mutum yana karanta alkur'ani maganar ta Allah ce wa sautu sautul qari amma muryar fa ta mai karatu ce wa hadha laysa huwa sautul ladhi yunadi Allahu bihi al ibad don haka idan mutum yana karanta alkur'ani ba za a ce wannan muryar ita ce ta allah ba ba wannan muryar ba ce allah zai kira mutane da ita a ranar tashin kiyama wa ya musa wa gairuhu ba wannan muryar ba ce annabi musa ya ji na allah tabaraka wa ta'ala saboda annabi musa ya ji muryar allah subhanahu wa ta'ala a lokacin da ya kira shi kama dalla ala zalikal kitabu sunna wa kalamullahi gairu makhluqin wato a takaice maganar Allah ba halitta ba ce inda salafil ummati wa ha duk malaman sunna sun tabbatar da wannan to amma wannan dariƙa da ta bayyana sai suka ce ai alkur'ani halitta ne ba maganar Allah ba ne me dalili ba sa son a danganta magana ga Allah saboda magana wata siffa ce ta halitta danganta ta ga Allah kamar na ƙasa ce to idan shi Allah da kansa zai ce alƙur'ani maganarsa cewa ke da ikon ya canza daga abin da ya faɗa wa in ahadun minal mushriki nastajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalamallah Allah ya tabbatar yana magana kuma ya tabbatar alƙur'ani maganarsa ce so kenan mutum ya ce alƙur'ani halitta ne babu shakka babban laifi ne wannan ya zo cikin fatawar lajina mujallar na uku shafi na 21 فالقرآن الذين قرأه هو كلام الله وذاك القرآن دكك كرنتاوا مغنر الله وإنما نقرأه بحركاتنا وأصواتنا أما صوت فا ديك فتا دغباكنا مصوت مني فالكلام كلام الباري والصوت صوت القارئ مغنى تألا مرير ميكاراتو وانا itace aqidar ahlus sunna to shine malamin nan ya mana gargadi idan mutum ya ce alkur'ani ba maganar allah bane to yana shiga wannan aƙida ta aljihamiya mu ci gaba ya ce wa ƙala rasulullah manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya ce innahu man ya minkum lallai wanda ya yi tsawon rai a cikinku fasa yara ikhtilafan kasira to fa zai ga saɓani mai yawa annabi sallallahu alaihi wasallam allah ya sanar da shi abubuwa da yawa allah ya nuna ma annabi abubuwan da za su auku bayan ya tafi saboda haka annabi yake ce masa habbai idan aka samu wani daga cikinku ya yi tsawon rai to zai ga sabani mai yawa me ake nufi da sabani zai ga abubuwan da sun saba makarantarwar manzon allah wato yau da gobe za a wayi gari ana ta caccanza karantarwar annabi shine sai manzon Allah ya ce masahabbai fa iyyakum wa muhdasatil umur ina gargadin ku kirkirarrun al'amura wato duk abin da zai taho sabo a cikin wannan addini ku guje shi iyakar abin da na karantar shi za ku rige manzon Allah ya ce fa innaha balala domin ku wabata ce duk wani abin da zai taho sabo ga musulmai sabanin abin da annabi ya zo da shi manzo Allah ya ce ina muku gargadi ku kiyaye fa ha dalala wa alaikum bi sunnati ku yi riko da sunnata wa sunnatul ar rashidin da sunnar halifofi masu shiryarwa al na shiryayyu wa uddu alaiha bin nawajiz ku ciza akan sunnan nan da haƙoranku idan aka ce ku ciza da haƙora ba ma ka rike da hannu ba wato ku riƙi sunnar manzon Allah sau da ƙafa ku yi riko da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam riƙo mai ƙarfi wannan ya zo cikin hadisin abu na jihin al'irbabu bin sari'a Allah ya ƙara masa yarda asalin hadisin yadda ya taho ya ce wa azana rasulullah wata rana manzon Allah ya yi mana wa'azi mau'izatan wa'azin na daban wato wa'azin ya saba ma irin wanda manzon Allah yake wa sahabbai hadisin yana sunan abi dawud da sunan tirmizi da al-musnad ya taho da lafazin baliga ya taho da lafazin baliga wa abana mau'izatan baliga manzon Allah ya mana wa'azi wani wa'azi mai tsanani akwai riwaya da ta zo anna zalika ba'da salati subhi irbad bin sariya ya ce bayan an yi sallar asubahi ne wata rana bayan an yi sallar asuba sai annabi wa'azi ga sahabbai wannan ya nuna cewa lokuta lokuta annabi yakan yi wa'azi a bayan sallar asubahi wannan wa'azin da annabi yake a bayan sallar asubahi yana madadin zikirin Allah shi kansa wajilat min halkulu al-irbad bin sariya yace zukata sun kaɗu ta dalilin wa'azin da annabi yayi wa zarafat min hal'uyun idanun sun zubar da kwalla babu wanda ya kai manzan Allah iya wa'azi a lokacin da manzon Allah ya yi wa'azin nan wa'azin ya yi tasiri a zukatan sahabbansa shi yasa ya ce baliga wa'azin ya yi tasiri dalilin haka zukata sun kadu idanu sun zubar da kwalla to da muka ji irin wannan wa'azi na daban sai muka ce ya rasulallah ka annaha mau'izatu muwaddi'in wannan wa'azi da kai mana yana kama da wa'azin mai bankwana wa'azin nan muna tsoro karfa ya zama kana bankwana da mu ne za ka bar duniya saboda ka fa'ausi na ka mana wasiya wato wa'azin suna tsammani kar ya zamanto shine na ƙarshe saboda ka suna buƙatar wasiyar manzon Allah littafin sunan ibn majah ya ce fa'ahad ilaina bi ahdin ka faɗa mana wata kalma da za mu rike a matsayin alkawari tsakaninmu da kai mu rike wannan a matsayin alkawari tsakaninmu da kai sai manzan Allah ya ce usikum bi taqwallah tunda kuna neman wasiya to ina muku wasiya ku kiyaye Allah wasam'i wa ta'a da jin umarnin shugaba da kuma biyayya gare shi wa in ta'ammara alaikum abdun ko da kuwa bawa ne ya samu shugabanci a kanku kowaye ya samu shugabanci a kanku ku zan masu jin umarninsa masu biyayya gare shi a wata riwayar ya ce wa in abdan habashiyan ko da wani bawa ne mutumin habasha mutumin afirka shine sai ya ce fa innahu man ya ish fasayara ikhtilafin kasira fa alaikum bi sunnati wa sunnatul al-khulafa rashidin al-mahdiyyin abdu alaiha bin nawajizi manzo Allah ce wa iyyakum wa muhdasatul umur fa inna kulla bid'atin balala hadisin yana silsilatu sahiha hadisin 936 yana irwaul galil hadisi na 2455 hadisin ya zo ta riwayar buraida amma riwayar bata da inganci wannan riwaya ta irbadu bin sariya ita ce ta inganta daga cikin waɗannan hadisai da aka samu masu irin wannan lafazi me yasa ya kawo hadisin nan saboda ya tabbatar mana da haɗarin bid'a Allah ka tsare mu sai mu je masala ta ɗari ɗaya ƙalar mu'allif rahimahullah mai littafi Allah maɗaukake masa rahama ya ce wa'alam kuma ka sani annahu innama a halakul jahamiyyati ai abin da ya sa halakar mabiya ɗariƙar jahamiyya ta tabbata me ya kawo halakar masu wannan ɗariƙa ɗariƙar aljahamiyya me yasa suka halaka yana so ya gaya maka dalili me yasa suka halaka sai ce annahum fakka fi rabbi saboda sun yi tunani game da Allah sun koma tunani game da Allah fa'adkhalu lima sai suka shigar da don me wa kaifa da kuma ta yaya to don mutumin da zai yi tunani game da Allah ya sanya tambayoyi to ya ta san mahalaka wa tarakul asara suka bar hadisan manzon Allah sun bar hadisi sun koma amfani da kwakwalwa wa wada'ul qiyasa saboda haka sai suka ajiye kwatance suna kwatanta Allah da wasu abubuwa wa dina ala ra'ayihim suka koma kwatanta addini da ra'ayinsu suna kwatanta addini da ra'ayinsu faja'u bil kufri saboda haka suka zo da kafirci iyanan fato kiri don haka suka zo da kafirci kiri ba maganar aboye ba la yakfa wanda baya buya fa kafaru suka kafurce wa kafarul halka kuma suka kafurta mutane wa tarrahum amru al'amari ya matsa musu ila an kalubita bi har suka kai ga cewa babu ma Allah Allah shi kare mu mun gabatar da bayani a matsala ta 84 a wannan littafin magana da ta zo cikin majmu'u fatawa mujallar na hudu shafi na 39 malamin ya ce ammal khaliqu jalla jalaluhu subhanahu wa ta'ala shi Allah maɗaukaki falaisa lahu shabihun babu mai kama da shi wala nazirun ba abinda zaka ce yayi daidai da shi fattafakkuru lazi mabnahu alal qiyasi tunani na ɗan adam an gina shi ne akan kwatance un fi haqqihi wannan tunanin bayi da tasiri a gefen zatin Allah inna ma huwa ma'lumun bil fitra duk mutumin da zai ɗauka kwalwarsa ya ce zai yi tunani game da Allah halaka zai yi dalili saboda shi Allah maɗaukaki shi ya halicce ka da ya halicce ka sai sa ma kwakwalwa Ƙwaƙwalwar ya mata iyaka ya ce har abada kwakwalwar ka ba ta iya gane zatin shi sai ka ce sai ka matsawa kwakwalwar sai ka gano zatin allah ya za a yi ka gane ai kamar mutum ne bature ya kera kwamfuta saboda ka an ce kwamfuta na'ura ne mai tunani duk tunanin kwamfuta ba ta wuce abin da aka tsara mata ba yadda za a yi kwamfuta ya yi abin da ba a tsara mishi ba so ai haka kwakwalwar mutum take ba yadda za a yi ka ƙetare iya abin da Allah ya tsara ba saboda haka malaman suna suka ce abin da Allah ya faɗa shine akbara bihi an nafsihi abin da Allah ya ce wannan ita ce siffa na to sai ka yarda wala tunalu bi mujarradi tafkiri wa takdiri amma ka ce za ka gano zatin Allah ta tunani ko ta kwatance wannan ba zai taɓa yiwa ba shi yasa Allah madaukake ce wala na bi shay'in min ilmihi illa bi sha'a dan adam ba zai taba samun wani abu game da sanin Allah al'amarin zatin Allah ba sai abin da Allah ya so a sani abin da Allah bai so a sani ba za ka sani ba saboda haka iyaka ka gaskanta maganar manzon Allah wanda ya gaskanta maganar manzon Allah sai ya tsira Allah ka samu tsira sai mu je mas'ala ta 101 قال المؤلف رحمه الله mai littafi allah madaukake masa rahama ya ce wa ƙala ba'abul ulama wasu daga cikin malamai malaman sunna magabata al-imam ahmad bin hanbal daga cikinsu akwai al'imamu ahmad bin hanbal al'imamu ahmad babban malami ne wato yana so ya gaya mana masana na farko matakin da suka ɗauka game da wannan ɗariƙa ta al-jahmiyyah al'imamu ahmad ya ce aljahmiyu kafirun al'imamu ahmad ya ce duk mai bin wannan ɗariƙar kafiri ne laisa min ahalil kibla ba a sanya shi ma cikin masu riko da alkiblar manzon allah idan aka ce ba a sa shi cikin masu riko da alkibla ba a lissafinsa a cikin musulmai gaba ɗaya ya ce halalu dami jininsa halal ne la ya risu baya gado wala yurasu wala yuwarrasu kuma ba a gadon sa li'annahu qala kaga kenan duk wanda ke bin wannan dariƙa idan aka ce ba zai yi gado ba za a gaje shi ba ma musulmi ba ne ya riga ya bar tafarkin manzon Allah me dalilin da yasa al-Imam Ahmad ya tsadanta sai ce li'annahu qala saboda mai bin dariƙar al-Jahmiyya ya ce la jum'ata babu sallar jumu'a wala jama'ata babu sallar jam'i wala idaini babu sallar idi da karama da babba wala sadaqata babu wajibcin zakka suka ga ya warware musulunci wa kuma suka ce mallam ya kul alqur'anu makhluqun wanda bai ce alqur'ani halitta ne ba fa huwa kafirin to shi ma kafiri ne wato sun ce duk wanda bai ce alqur'ani halitta ne ba to sun kafurta shi su kaga tafarkin nasu sai ya bambanta da tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ƙalar mu'allif mai littafin rahimahullah har yanzu yace ce wa auhanul islam a'a wasu tahallus saifa ko suka halatta takobi ala ummati muhammadin sun halatta takobi akan al'ummar annabi muhammad saboda haka sun halatta kisan duk wanda baya ɗariƙarsu wa khalafu man kana qablahum sun saba wa musulmai da suka zo kafin su wamtahadun nasa sun jarabta mutane bi shay'in saboda sun zo da wani abu lam ya takallam fihi rasulullah wanda manzon Allah bai taɓa magana da kanshi ba manzon Allah bai taɓa cewa alqur'ani halitta ne ba har ya bar duniya wala ahadun min ashabihi babu wani daga cikin sahabban annabi da ya taɓa faɗin wannan kaga sun zo da abin da annabi bai faɗa ba wa aradu ta'atilan masajid kuma sun yi nufin su daƙile masallatai sun yi nufin dakile masallatai saboda sun ce sallar jam'i sallar juma'a da sauransu duk ba dole ba ne kaga suna nufin a daina masallah ta'atilan masajid sun yi nufin dakile masallatai wal jawami' da kuma sallolin juma'a qala muallif mai littafi ya ce wa auhanul islam suka raunana addinin musulunci bayyanar wannan ɗariƙa ta raunana addinin musulunci a wancan zamani wa abtalul jihada suka dakile jihadi saboda sun ce jihadi ma ba dole ba ne a mutumin da ya ce imani shine ka san allah kawai in ka san allah magana ta kare ko ba ka sallah ko ba ka zakka ko kai musulmi ne to bare kuma jihadi saboda haka mutane aka aka aka kyamata musu tafiya jihadi wa amilu fil furqa suka yi ta kokari suka yi aiki wanda ya kai ga raba kan mutane wa khalaful athara suka saba ma hadisan manzon Allah wa takallamu bil mansuhi suka koma yin magana akan ayoyi da an goge su saboda shi alqur'ani ya taho akwai ayoyin da Allah tabaraka wa ta'ala ya goge aikin su. wannan babu shakka yana cikin alkur'ani kamar yadda ya zo a suratul bakara ma nan min ayatin aw nusiha na'ti bi khairin min aw misliha Allah tabaraka wa ta'ala yakan kawo aya daga baya ya goge hukuncinta to sai su ɗauko ayar da an goge hukuncinta su kama muhawara a kan shi kaga suna neman shigar da fitina aya ce an riga an goge hukuncinta sai su dawo da ita wahtajju bil mutashabihi suka koma kafa hujja da ayoyi masu rikita-rikita domin alkur'ani yana dauke da ayoyi kashi biyu akwai aya da take da hukunci karara sannan akwai almutashabihat waɗannan ayoyi waɗanda bayaninsu bai fito karar ba to sai su rika ɗauko irin waɗannan ayoyi waɗanda sun shafi siffofin allah sunayen allah fa shakka nasa fi adiyanihim sai suka samu mutane shakka cikin addininsu domin idan aka ce za a yi muhawara game da zatin allah to kaga ana nema a jefa shakka a zuciyar mumini waktasamu fi rabbihim suka kama jayayya game da allah mahalicinsu wakalu suka ce laisa hunaka azabu kabrin babu azaban kabari wala haudun babu tafki da za a bawa manzon allah filin hisabi wala shafa'atun babu ceto wal jannatu wan naru wuta da aljanna lam yukhlaqa ba halice su ba wa ankaru kasiran sun musanta da yawa mimma qala rasulullah abubuwan da manzon Allah ya faɗa abubuwa da yawa da manzon Allah ya karanta suka musanta in ka dubi irin waɗannan bayanai sai ka gane dalilin da ya sa malamai suka kafurta su fastahalla man istahalla takfirahum saboda haka wanda ya halatta kafirta su ta dalilin haka ya halatta kafirta su saboda sun saba ma Allah shi kare mu man balagahu an rasulillahi khabarun yuqirru bi sihhatihi labari ya iso gare ka game da manzon Allah ka tabbatar da wannan labari ya inganta sun marar da sai ya yi watsi da shi ya ce bai yadda ba bigairi taqiyya fa kafiru ya zo cikin kitabul ihkam fi usulil ahkam na ibnu hazmi a mujallar na biyu shafi na tamanin idan mutum ya ce walau anna imra'an qala la na'khudhu illa ma wajadna fil qur'ani idan mutum ya ce ba za mu ɗauki komi ba sai abin da muka gani cikin alkur'ani babu ruwanmu da hadisin manzon Allah lakana kafiran bil ijma'i wannan mutumin kafiri ne duk malaman sunna sun tabbatar da haka duk malaman sunna karkab sun tabbatar da haka wanda ya ce alkur'ani ɗaya zai rike banda hadisin manzon Allah babu shakka wannan ya bar musulunci akwai abdullahi bin zaidin abu kilaba aljarmi wanda shi ma tabi'i ne ya ce idza haddasta rajula bi sunna idan ka karanta wa mutum sunnar annabi faƙala sai ya ce da'ana min haza da allah raba mu da sunna kawo mana alƙur'ani hati kitabillah hati kitaballah sai ce fa'alam annahu dallun ka sani wannan mutumin batacce ne duk wanda za ka karanta masa sunna sai ce a'a ba ruwana da sunna hadi ka kawo min ayan alƙur'ani wanda yana cikin siyaru a alamin nubala mujallar na hudu shafi na 468 har yanzu mu ci gaba ƙalal mu'allifu mawallafin littafi har yanzu yana magana ne akan aƙida guda ɗaya saboda haka yasa magana tana da tsayi saboda aƙidar ita ce aƙida mafi muni wanda ta bayyana a bayan tafiyar manzon Allah Allah shi kare mu malamin ya ce fadamat lahumin mudda wannan ɗariƙar ta samu lokaci mai tsawo wato lokaci mai tsawo ya dawwama gare ta wa waje min sultani ma'una suka samu taimako ta gefen sarakuna ala zalika wanda mun gabatar a wancan darasi bayan rasuwar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sidna abubakar umar usman ali waɗannan su ne kulafa'ur rashidun ba su da wani abin da suke aiki da shi in ban da sunnar manzon allah haka nan banu umayya sai aka zo ga banul abbasi to daga banul abbasi wannan lokaci suka karbi wannan ɗariƙan wa banul abbasi a lokacin su ne mafi ƙarfi a duniya sun karbi wannan ɗariƙa ta aljahmiya domin bayyana ta farko tana wannan ɗariƙa ta aljahmiya kafin daga baya ta zan almutazila ɗariƙa ta al kusan duk asalinsu guda ne da ɗariƙar aljahmiya shine ya ce to sun samu taimako ta gefen sarakuna domin idan shugabanni sun karbi ɗariƙa to wannan ɗariƙa za ta yi tashi wa wada saifa saboda ka suka aje takobi tunda masu mulki sun karbi wannan ɗariƙa ta aljamiya wa sauta da dorina alaman duna zalika duk wanda ya saba ma wannan ɗariƙar to ko dai a yi amfani da takobi a filla kansa ko ko a yi amfani da dorina a yi masa duka fadarasa ilmu sunna saboda ka sai ilmin sunna ya fara bacewa wal jama'a da ilmi da ya shafi rayuwar sahabban manzon Allah wa auhanuhuma kuma suka raunana sunnar manzon Allah da tafarkin sahabbai sun raunana su wasarata maktumataini aka wayi gari sunnar manzon Allah da tafarkin sahabbai suka zama ɓoyayyu sun zama to ɓoyayyu a ɓoye ake karantarwa bai yiwuwa ka fito a fili ka karantar da sunnar manzon Allah a wannan lokaci saboda ƙarfi da wannan ɗariƙar ta yi domin masu mulki sun karɓe ta li'izharil bid'a saboda bid'a ta riga ta yi jayi wal kalam fiha eh, da kuma wato maganganu da ake a wannan lokaci magana ta fi tasiri idan ta shafi ɗariƙa ta aljihamiya wali kasaratihim kuma saboda yawan masu riko da wannan ɗariƙa ta wata wattakhadhul majalisa suka riki majalisu suna da majalisu musamman na karanta da wannan ɗariƙa idan an ce suna da majalisi kaga kenan suna da dama su karanta da addininsu wa afharu ra'ayahum suka bayyana ra'ayinsu wa waba'u fihi kutuba suka rubuta littafai suka ringa rubuta littafai akan wannan dariƙa ta aljahmiya eh, wanda yana da alaka da eh, itizal wa atma'un nasa suka sanya wa mutane kwaɗayi tunda masu mulki na rike da wannan dariƙa wa talabu lahum ri'asa suka nema musu shugabanci za a baka mukami kaza fakanat fitnatan fitnatan azima saboda haka sai ta zama babban fitina lam yanju minha babu wanda ya tsira daga wannan fitina illa man asama Allah sai wanda Allah ya tsare fa adna ma kana yusibu rajula mafi karancin abin da zai same ka zai samu mutum min eh, mujalasatihim idan ya zauna a majalisin waɗannan mutane mafi karanci abin da za ka samu an yi shukka fi dinihi ba za ka tashi ba face kana shakkan addininka maimakon in ka halarci majalisi ka samu karfafa imani mafi karanci idan ka halarci majalisinsu to shine ka samu shakkar addininka shi kansa aw tabi'ahum ko ko a wayi gari kana ma bin su aw yara ra'ayuhum alal haqqi ko ya zan yana yana da ganin irin ra'ayinsu akan abin da ya shafi gaskiya abin da ya shafi gaskiya abin da ya shafi tauhidi abin da ya shafi siffofin Allah a wayi gari kana ganin ra'ayi irin na aljahmiya wala ya dare annahu alal haqqi alhali mutum bai ma sani ba shin yana kan gaskiya ne au alal batil ko yana kan ƙarya fasara shakkan saboda haka mutum sai zama mai shakka fahalakal khalqu sai mutane suka halaka saboda wannan hali da aka shiga hatta kana ayyamu ja'farin mutane suka halaka hatta kanat a wata riwayar kenan a wani littafin an sa kanat hatta kana ayyama ja'farin har sai da aka samu kwanakin mulkin ja'far kwanakin mulkin ja'far bin mu'tasim billah daga cikin banul abbasi sai allah ya kawo wani mai mulki ana kiransa ja'far bin mutasim billah allazi yuqalu lahu shine ake masa inkiya da almutawakkilu mutawakkilu bil alallahi al alallah suna inkiya sa nan ya samu shugabanci a watan zulhijja hijiran annabi na da shekara 232 to da ya karbi shugabanci cikin ikon Allah da yake Allah ya yi nufin zai dawo da sunnar manzon Allah wannan mai mulkin sai ya zama aƙidarsa kuma ita ce sunnar manzon Allah fa atfa Allahu bid'a sai Allah ya batar da bid'a ta dalilin zuwan shi wa azhara bihi Allah ya bayyana gaskiya ta dalilin wannan wannan mai mulki wa azhara bihi ahla sunna kuma Allah ya bayyana ahlus sunna ya rinjayar da ahlus sunna ta dalilin shi wa talat alsinatuhum ya zamanto harsunan ahlus sunna sun yi tsawo ta wajen bayani ma'aƙillatihim duk da yake ba su da yawa a lokacin saboda sun kusan karewa duk inda ka ga wani malami to yana aqidar aljahmiya wa kasarati ahlul bid'a da yawan masu bid'a ila yaumina haza har zuwa wannan ranar yana cewa har zuwa ranar mu ta yau wato har zuwa lokacin shi kenan don yana ba mu labarin abin da ya auku ne a wancan zamani na farko har zuwa lokacin da eh, lokacinsa shi ma ƙalar mu'allif rahimahullah ya ce warrasmu wa alamu dalala ƙalar mu'allif warrasmu a alamu dalala rubuce-rubuce da aka yi da kuma alamomi na bata waɗanda sun riga sun rinjaya idan aka ce malamai waɗanda ke tare da wannan aƙida sun yi ta rubuce-rubuce sun shahara a wancan lokaci to ko da suna ta taho daga baya kaga wancan rubutun yana nan aiko to sharri bai gushe ba daga doron ƙasa saboda haka har yanzu akwai littafan waɗannan mutane saboda sau riga sun yi rubutu a kai shine yace qad hum minhum qaumun na biha an samu mutanen da suke aiki da irin waɗannan rubuce-rubucen malaman wa yad'una ilaiha kuma suna kiran mutane zuwa ga wannan aƙida lamani mani yamna'uhum babu wani mai hanawa wanda yake hana su wala ahadun yahjuzuhum babu wanda ke kange su amma ya yaquluna wa ya'maluna game da abin da suke faɗa ko suke aikatawa wato shakka tana da haɗari ga addini saboda haka yasa duk abin da zai kai ka shakka abin da zai sa ka yi shakkar addini ka guje shi shakka yana daga cikin nau'ukan kafirci wanda ya zo cikin bayanin ibn al-qayyim jawziya a madarijus salikin mujallar na farko shafin 367 kufuru shakki fa innahu la yajzimu bi sidqihi wa la yukazzibuhu shakka ita ce mutum zai ringa kokwanto yana ya gaskanta ne ko ya karyata bale shi fi amrihi to shi allah bai yarda ba duk mutumin da ya mutu yana shakka ya mutu yana kafiri dole ka mutu da yaƙini dole ka mutu da tabbaci game da imaninka don haka yasa sauraron miyagun malamai yana da haɗari domin za su jefa maka shakka ga aƙida har a wayi mutum ya samu annifaqul akbar babu shakka yana da hadari kwarai a samu kokonto a imanin bawa wannan ya zo ta bayanin alkabu iyab hatta a littafin ashifa littafin ashifa bi ta'rifin huquqil mustafa eh, mujallar na biyu shafi na 586 alkabu iyab ce wa kadhalika man adafa ila nabiyyina ta'ammud al-kadhibi eh, kaziba fi ma ballagahu wa akhbara bihi aw shakka fi sidqihi aw shakka fi sidqihi da zaran kayi shakkan gaskiyar manzon Allah idan mutum ya yi kokonto game da gaskiyar annabi innahu lam yuballigh aw istakhaffa bihi aw bi ahadin min al-anbiya aw ara aw azara alaihim aw azahum aw qatala nabiyahu aw harabahu yace fa huwa kafirun bi ijma'in ya kirga abubuwan da in mutum yayi yana tabbata kafiri yace daga cikin su ka shakkar manzon Allah ka yi kokonto game da gaskiyar annabi muhammad idan mutum ya shakka to ya shiga halaka ah, wani wuri yana cewa wale zalika nukaffiru man dana bi gairi millatil muslimin don mutumin da ya rikon wani tafarki in dai ba tafarkin manzon Allah bane ka tabbata wannan kafiri ne yace wa ta kada ibtala kullu mazhabin siwahu fa huwa kafirun bi izharihi ma azhara min khilafi zalika idan mutum ya yi shakkar manzon Allah ko ya rike wani addini yake ganin shi ne gaskiya to ya rabu da tafarkin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam me yasa alkur'ani ba a shakkansa musulunci ba a shakkansa eh, Allah ya faɗa a suratu fussilat aya ta 41 zuwa 42 wa innahu kitabun azizun la ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilu min hakimin hamid shi alkur'ani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 abinda ya sa malamin na ya kawo hadisin al'irbadu bin sariya a farkon bayaninsa saboda ya tabbatar mana cewa dalilin halaka shine bid'a don haka ya sa malamin suke cewa bid'a tana da haɗurra suna da yawa amma muhimmansu guda bakwai ne allah ya kare mu haɗarin bid'a na farko shine tafriqul umma raba kan al'ummar annabi muhammad asali musulmai kansu ɗaya ne a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya har zuwa zamanin kulafa'ur rashidun aƙida guda ne jama'a ɗaya ne to da waɗannan ɗariƙu suka fara bayyana sai kai ya fara rabuwa shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam yake umarni yana cewa alaikum bi sunnati ya gaya masahabbai ya ce bayan na tafi za ku ga saɓani mai yawa abinda nake so da ku ku yi riko da sunna ta ku yi riko da sunnar halifofin shiryayyu idan ka yi riko da sunnar manzon Allah za ka tsira Allah ka samu na cikin masu tsira kuma ba wannan hadisi kadai bane al-irbad bin sariya ba shi kadai rawaito hadisi daga manzon Allah ba akwai abdullahi bin mas'ud abdullahi bin mas'ud shi ma ya ba da labari ya ce khatta lana rasulullahi khattan wata rana muna zaune sai manzon Allah ya mana zane guda ɗaya annabi ya yi zane a ƙasa sun makala sai manzon Allah ya ce hada sabilullah wannan zane guda ɗaya da na yi miƙaƙƙe tafarkin Allah kenan hanyar Allah kenan sun makabta hututan an yaminihi wa an shimalihi to sai annabi ya dinga zane ta gefen wannan guda ɗayan ta damansa da hagunsa ya dinga zane daban daban daban daban sun makala sai manzon Allah ya ce masa habbai hadhihi subul waɗannan tafarkoki hanyoyi da kuke gani ala kulli sabilin minha shaitanu kan kowace hanya akwai shaidan ya da'u ilahi yana kiran mutane zuwa ga wannan hanya amma dai asali akwai hanya guda ɗaya wannan hanya guda ɗaya ita ce hanyar allah subhanahu wa ta'ala idan mutum yana magana cewa eh, musulunci addini guda ne amma akwai ɗariƙu daban-daban sai kai tambaya ina ɗariƙar manzon Allah a ita ce asali na farko ko ita ce hanyar farko in ji annabi ya ce wannan ita ce hanyar Allah duk wata hanyar da take dama da wannan ko hagu da wannan shaɗan ne a kanta manzon Allah yake gaya masa habai sai karanta ayata 153 ta suratul an'am wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu manzo Allah sai ya ce wannan shine tafarki na madaidaici sai ku bi shi wala tattabi subula kada ku bi waɗancan hanyoyin fatafarraqa bikum an sabilihi za su raba ku da hanyar Allah hadisin ingantacce ne yana takhriju sharhi tahawiya hadisi na 525 da kuma takhriju mishkatul masabih hadisi na 165 ka tabbata akan tafarkin manzon Allah shi ake nufi da al-istiqama al-istiqama shine ka tabbata kana kan tafarkin annabi Muhammad saboda ka duk abin da za ka yi ka ringa neman sani meye ne annabi ya faɗa akan wannan suluku siratul mustaqim min gairi inhirafin minhu ba tare da an samu mutum ya kauce eh, ya bar wannan tafarkin ba kuma akwai hadisin annawasu bin sama'an shi ma wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi gargaɗi ga sahabbai lokuta daban-daban saboda allah ya nuna mara yadda rayuwar al'umma za ta kasance bayan ya tafi mazo allah yake cewa da daraballahu masalan siratan mustaqiman allah ya buga wani misali akwai hanya madaidaiciya wa ala jambatai sirati suran gefen wannan hanyar akwai kago guda biyu akwai ganuwa fihi ma abuwabun mufattaha hanya ce guda aka yi mata ganuwa dama da hagu to amma wannan ganuwar sai aka yi ta mata ƙofofi wa'alal abuwabi suturun murkatun kowace ƙofa an sa mata labule wa'ala babu sirati ƙofar ainihin ita babban hanyar an sanya wani mai kira yana cewa ya ayyuhan nasu ya ku mutane udkhulu sirata jami'an ku shigo wannan hanya gaba ɗayan ku wala ta ta'arraju in kun shiga kar ku karkata kar ku yi dama kar ku yi hagu ku miƙe kawai ku yi ta tafiya amma idan ka shigo wannan hanya damanka da hagunka akwai ƙofofi kowace ƙofa akwai labule wada'in yad'u min fawqi sirati fa idza arada an yaftaha shay'an sannan kuma allah ya saka wani mai kira a saman hanyar don haka idan kana tafiya a cikin wannan hanya sai kai nufin bari ka buɗe wata ƙofa ko wani labule shi wancan da yake sama zai ce maka wai haka la taftahu kai karka yadda ka buɗe wannan labule fa innaka in taftahu talijhu in ka buɗe wannan labule za ka shiga shine sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara wannan misali da ya bayar yake cewa wasiratu al-islam wannan hanyar guda ita ce hanyar al-islam wasuran katanga biyu da ke dama da hagu na wannan hanya su ne hududullah iyakokin allah idan mutum yana tafiya akan tafarkin allah tabaraka wa ta'ala damansa iyaka ce hagunsa ma iyaka ne karka yadda daka ƙetar wannan iyaka wal abuwa mufattaha maharimullah damanka da hagunka akwai kofofi a buɗe waɗannan kofofi haramun ne an haramta kaza an haramta kaza an haramta kaza kuma kofar tana buɗe saboda ka in ka ga dama sai ka daga labulen ka kutsa to amma in ka shiga halaka ce wa zalika da'i ala ra'si sirati akwai wani mai kira a saman hanyan yana kiran mutane kansu karkace wannan mai kira shine alqur'ani kitabullahi azza wa jalla wadda'i min fauki sirati wanda ke kiran mutane a farkon hanya alqur'ani wanda ke kiran mutane a saman hanyan mai wa'azi ne da Allah madaukaki ya sa a zuciyar kowane musulmi saboda haka kowane musulmi akwai mai wa'azi a zuciyarsa da zaran zaka aikata abin da bashi da kyau zaka ji ka tana cewa wani ka bari wani ka bari wani mai wa'azi ne na Allah a zuciyar kowane musulmi in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin yana sahihul jami'i sagir hadisi na 3887 wanda wannan shi ya nuna maka cewa bid'a ita ce masomin halaka bid'a ita ke raba kan musulmai da zaran bid'a ta bayyana ta halaka ta zo saboda rabuwan kai ya taho me ya fara raba kawunan musulmai bayyanar bid'a a tsakanin al'umma shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya dinga gargadi cikin hadisai daban-daban hadari na biyu bid'a tana sa aikin mutum ya lalace gaba daya aikin mutum ya lalace wa adamu qabulihi Allah ya ki karban komi naka Allah shi kare mu akwai hadisin Aisha da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun duk wanda ya kirkiro wani abu a cikin al'amarin annabi a cikin al'amari na musulunci abinda da can babu shi annabi ya ce ma laisa minhu fa huwa raddun ana mai da mai da a mayar masa da aka ce raddun ana nufin mardodun wanda ya taho cikin fassarar malaman hadisi hadisin nan yana sahih bukhari yana sahihu muslim a wata riwayar yana cewa man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun duk wanda zai aikata wani aiki babu umarnin annabi akan aikin to na aikin za a mayar mishi abinsa kaga ba za a karba ba kenan babu lada a littafin majmu'u fatawa eh, mujalla na goma sha ɗaya shafi na ɗari shida da goma sha biyu eh, malamin ya ce wallahu ta'ala in ma yi ubadu bi ma shara'a shi Allah subhanahu wa ta'ala eh, inna ma yi ubadu bi ma shara'a la yi ubadu bil bid'a idan dai kana son ka samu lada to ka yi abin da Allah ya ce a yi amma idan ka tsara ma kanka abu ba yadda za a yi ka tashi a lahira ka ce Allah ka bani lada kuma bai ce kai ba shi sa annabi ya ce fa huwa raddun ya zo cikin bayanin ibn al-qayyim a littafin ilamul muwaqqi'in fal aslu fil ibadati al butlan asali ibada gaba daya in yi ta ba za a karba ba asali duk wata ibada in kai ba za a karba ba asali hatta ya kuma dalilun alaihi saboda haka in ka tashi a lahira da ibada asali ba za a karba ba sai an tambaye ka wannan ibadar ya kasa me ta ai annabi ne ya ce mu yi to babu shakka annabi da ma Allah shi ya aiko shi sai a ce to ga lada ka'idar kenan mutumin da ya ibada babu umarnin Allah wannan ba zai nemi lada a wajen Allah subhanahu wa ta'ala ba ya zo cikin suratul an'am aya ta 114 وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم فلا حلال إلا ما أحله الله باب وانا ابن دكي زما حلال سي وانا الله يحلال تاشي ولا حرام إلا ما حرمه باب ابن دكي زما حرام سي وانا الله يحرم تاشي ولا دين إلا ما شرعه باب وانا الدين سي وانا الله يشرعنته wa kullu shay'in akhbara bihi fa huwa duk abin da Allah ya bada labari to gaskiya ne la kaziba fihi wa la khulfa wannan bayanin ibnu kasir yana fassara wancan aya so maganar Allah ita ce take tabbatar da addini amma idan mutum ya tsara wa kansa abu bai samun lada saboda haka bid'a tana da hadari babu shakka in ka tsara ma kanka abu to kar ka yadda ka yi tunanin a lahira za ka samu lada duk wanda ya tsara ma kansa abu ba shi da lada akai in kana son ka samu lada sai ka bi tsarin manzon Allah saboda Allah shi ya turo shi ya ce ka koya musu to kaga akwai license amma annabi bai karantar ba ka riki abu ka'in da na ka yi shi kuma kana son Allah ya baka lada shi kuma Allah bai turo manzo ya ba haɗari na uku idan mutum ya kirkiro bid'a malamai suna cewa to yana ta Allah ta ina mutum yake ta Allah saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya kammala addini yanzu ka ce akwai saura Allah ya faɗa a suratul ma'ida a farkon sura aya ta uku al-yawma akmaltu lakum dinakum a yau na kammala muku addinin ku Allah ya ce ma annabi da sahabbai a yau na kammala muku addininku ja'altahu kamilan idan aka ce na kammala kaga gairu muhtajin ila ikmalin baya bukatar wani ya kawo ƙari idan aka ce an kammala an cika an ƙari to idan mutum ya kirkiro bid'a kamar yana cewa Allah bai yi gaskiya ba Allah ya ce ya kammala amma akwai saura don haka shi kuma Allah Ta baraka wata ala ya ce ba ma addinin ba ni'imar ma ya cika ta idan aka ce an cika ni'ima babu wani abin da za ka yi a yau ko da mustahabi ne ka samu lada sai in ka bi tafarkin manzon Allah duk wata ni'ima da dan adam zai samu an daga an gama ta shine malamai suke cewa kamar al qayyim littafin ijma'ul al islamiyya ya ce wa kanal kamalu fi janibid dini ta gefen addini Allah ya cika wa tamamu fi janibin ni'ima ta gefen ni'ima nan ma an ƙare ni'ima da musulmi zai iya samu Allah madaukaki ya riga ya ƙare shi tun zamanin manzon Allah wannan ya zo cikin bayanin al-Imam yana kitabul I'tisam mujallar na farko shafi na hamsin inna shari'a ja'at kamila shari'ar musulunci ta zo a cike la tahtamilu ziyadata walan nuqsan shari'ar ba ta bukatan ƙari ba ta bukatan rage da ni da kai ba abin da ya rage sai dai mu bi manzon Allah ba a bukatan ƙari ba a bukatan rage kuma babu cewar za a samu wani malami nan gaba wanda zai taho ya yi sunnar manzon Allah kwaskwani ma babu shi ka duba hatta annabi isa alaihi salam manzan Allah ya ce shi kansa annabi isa idan ma ya dawo to fa zai koma yana cikin mabiyan manzon Allah ya shiga cikin al'umma amma ba mai kirkiro sabon doka ba bashi da wannan iko shine al-imam shatibi ya ce fa idza kana kazalika idan ku Allah zai ce ya cika addini fal mubtadi'u inna ma mahsul qawlihi bi lisani halihi aw maqalihi idan mutum ya kirkiro bid'a kamar yana cewa inna shari'ata lam tatimma idan mutum ya kirkiro bid'a kamar yana cewa shari'a bata cika ba wa annahu baqiya minha ashiya'u akwai wasu abubuwa yajibu aw yustahabbu istidrakuha ya kamata a yi kokari a cin musu akwai hange wanda za a iya yi wani abu da zai aminta ibada li'annahu law kana mu'taqidan li kamaliha wa tamamiha min kulli wajhin lam yabtadi' musulmin da ya yarda musulunci ya riga ya cika ya kammala ba shi da bukatar bid'a ba shi da bukatar kirkiro komi sai dai kokarin sanin me annabi ya faɗa saboda ya yi kokarin bin umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadari na hudu mutumin da ya kirkiro bid'a yana tuhumar manzon Allah akan yayi ƙarya Allah shi kare mu li'annahu lam yuballigh risalatallahi kama yanbaghi wannan maganar ma ta al-imamu malik ce al-imamu malik shi ya faɗa kamar inda aka samu labari ta al-imam abdul aziz bin abdullahi bin al-majishun eh, yana daga cikin almajiran al-imamu malik Allah ya musu rahama yace sami'tu malikan naji al-imamu malik ka dai san a tarihin musulunci idan ana batun al-imamu malik a cikin tabi'ut tabi'ina babu shakka malaman da suka kai shi wajen daraja kaɗan ne tsakaninsa da manzon Allah shekara 82 ne kawai ayin ka dubi tsakaninmu da manzon Allah yanzu shekara 300 da yan kai kusan ma dai da 400 da to amma shi alimamu malik tsakaninsa da manzon Allah shekara 82 ne kaga yana kusa da zamanin manzon Allah al'imam malik ya ce manibta da a fil islami bid'atan yaraha hasana idan mutum ya wata bid'a ya ce ai bid'an nan tana da kyau yana ganin bid'ar mai kyau ce za'ama anna muhammadan khanar risalata to babu shakka yana korafi annabi ya ci amanar allah me yasa al'imam mali ya ce saboda allah ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum a yau na kammala muku addininku shine al-imam malik yace fa malam ya yakun yawma izin dinan to duk abin da bai zama addini ba a ranan nan ranar da manzon Allah aka cika mar addini abu bai zama addini ba a wannan ranan fala ya al-yawma dina a yau ba zai zama addini ba saboda an riga an cika addini idan ku an cika addini ta ina za a samu kari sai zamanto kalma ce takaitacciya da alimamu malik ya yi amma ta zama wata ƙa'ida mai girma ta zama wata ƙa'ida duk malaman tauhidi suna riko da wannan kalma za ka gani a cikin sharhu suna na alimamul bagawi mujallar na farko shafi na 217 da kitabul itisam mujallar na farko shafin 65 haka nan littafin ashifa littafin ashifa na alkawun iyab yana mujallar na biyu shafi na 88 suna misali da maganar al'imamu malik hadari na biyar idan mutum ya kirkiro bid'a a wajen Allah ana aje shi ne a matsayin mai tsara addini shi kansa mai tsara addini shi kansa idan ka kirkiro bid'a ta a wajen Allah kai mai tsara addini wannan Allah da kansa ya faɗa a suratu shura ayata 21 am shura shuraka shara'u lahum min malam ya azan bihillah shin suna da wasu ababen shirka ne waɗanda suke ƙirƙiro musu addini abinda Allah bai yi izini ba saboda in mutum ya yi bid'a a yanzu Allah bai yi izini a yi wannan bidi'ar ba amma ya tsara ka kaga zo mai shirka ga Allah ta wa ta'ala wanda ya zo ta bayanin al-Imam Shatibi eh, kitabul itisam yace innal mubtadi' qad nazala nafsahu manzilatal mudahi shari'i idan mutum ya bid'a to yana aje kansa a matsayin shi ma Allah ne zai iya tsara abin da Allah ya tsara saboda Allah bai yi izini ba amma shi kuma ya tsara wa alzamal khalqa aljarya ala sunaniha wa sara huwa almunfaridu bidhalika li'annahu hakama bayna alkhalqi fi ma kanu fihi idan mutum ya tsara wani abu na addini a matsayin bid'a ta wajen Allah kamar mai shirka ne ga Allah tabaraka wa ta'ala Allah shi kare mu sannan hadari na shida bid'a tana da wahalar bari tana da wahalar tuba an samu hadisin Anas bin Malik wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna allaha tajaza taubata an kulli sahibi bid'a Allah ya kange tuba ga duk wani mai bid'a an tsare tuba ga duk wani mai yin bid'a saboda laifin yana da girma ya zo a kitabu suna na Ibn abi asim hadisin 37 hadisin isnadin sa yana da kyau yana silsilatu sahiha hadisi na 620 Allah ya kange tuba ga duk wani mai yin bid'a daga wannan hadisin yana da haɗari kwarai yana da ban tsoro shi yasa sufyanu sauri sufiyanus sauri shekararsa 282 rabonsa da duniya allah ya mishi rahma sufyanu sauri ya ce a habbu ila iblis min al-ma'siya shedan ya fi son bidi'a a kan zunubi shedan ya fi son bidi'a a kan sabon allah me dalili sufyanu sauri ya ce almasiyatu yutabu minha shi sabo akan tuba idan mutum yana saba ma Allah yakan tuba wal bid'atu la yutabu anha la yutabu minha ita bid'a ko ba a tuba a barta saboda haka yasa shedan ya fi son bid'a akan akan sabon Allah wanda ya zo a littafin tuhfatul iraqiyya shafi na goma sha biyu ko malamai sun yi magana akai cewar ai ita bidi'ar abin da yasa take da wahalan bari saboda bid'a kashi biyu ce wannan ya zo cikin majmu'u fatawa mujallal na 11 shafin 685 bi ma'ana annahu la yatubu minha li'annahu yahsabu annahu ala hudan idan mutum ya kirkiro bidi'a yana da wahalan ya batta saboda yana ganin abin da ya rike shiriya ce saboda haka ba zai tuba ba daɗa riko da wannan bidi'ar yake yi kaga shi yasa annabi ya ce an tsara tuba gare shi saboda yana ganin bidi'arsa tana da kyau amma ba wai Allah ya hana bane ne walau taba la taba alaihi da zai tuba din Allah zai karba da zai tuba ya nemi gafaran Allah Allah zai karba kama ya tuba alal kafir ai kafiri yakan tuba kafiri yakan tuba mai shirka da Allah yakan tuba saboda haka in mutum ya bi da'a in dai ya nemi gafaran Allah zai tuba amma me yasa tuba take da wahala saboda idan mutum yana bid'a ganin bid'ar yake shiriya ce ba bata ba ne shi yana ganin wannan bid'ar shiriya ce saboda haka daɗa riƙonta yake maimakon ya sake ta to alamar kange tuban kenan gare shi maimakon ya gane wannan abin ba addini ne ya bar shi sai kaga kullum daɗa ƙara ƙaimi yake ta wajen riko da wannan halaka Allah shi kare mu wannan ita ce uh, wato shine dalilin da ya sa malamai suke cewa wannan hadisi na manzon Allah yana ishara ne akan mutumin da yake bid'a kuma yana ganin tana da kyau don haka ita bid'ar tana zama kashi biyu akwai mutumin da yake bid'a a jahilci a jahilci yake bid'an ba da ilimi ba kuma baya ganin wannan bid'ar shiriya ce shi ya ɗauka gaskiya yake riko da ita amma daga lokacin da aka karantar da shi ya gane bid'ar ba ta da kyau sai ya batta saboda dama tsakani da Allah yake rikonta ya ɗauka gaskiya ne to wannan kashi guda kenan na biyu fa shine mutumin da yake rikon bid'a a matsayin ya tabbata gaskiya ne saboda ka bai da bukatar ma rabuwa da wannan bid'a to wannan shine wanda tuba gare shi take wahala malamin yana cewa idan ka dubi tarihi za ka ga mutane da yawa sun tuba wasu sun tuba daga kafirci wasu sun tuba daga aikata bid'a ya ba da misali da zamanin sayyiduna ali bin abi talib Allah ya kara masa yarda a zamanin sayyiduna ali lokacin da aka samu alkhawarij sayyiduna ali ya tura abdullahi bin abbas abdullahi bin abbas yace lamma arsala ilaihim ibnu abbasin fanabarahum sayyiduna ali ya tura musu abdullahi bin abbas abdullahi bin abbas ya zauna da su aka yi munazara aka yi mukabala tsakanin abdullahi bin abbas da alkhawarij su kawo hujja abdullahi bin abbas ya warware su kawo wannan hujja abdullahi bin abbas ya warware raja'a minhum nisfuhum kafin abdullahi bin abbas ya bar gurin sai da rabin alkhawarij suka tuba rabin garin gaba ɗaya sun dawo suka bi abdullahi bin abba suka ce sun gane lalle suna cikin halaka au nahwuhu to sannan haka zamanin umar bin abdulaziz lokacin da yake halifa shi ma ya jawo alkawari da dama ta muhawara da aka yi ya nuna musu gaskiya allah ya nufe su da shirya suka karbi addini don haka ana samun mutum ya tuba daga bid'a waye wanda Allah ya tsare tubar gare shi kamar yadda ya tabbata a hadisin manzon Allah Allah ya tsare tuba ga mai bid'a har sai ya batta wanda aka tsare tuba gare shi shine mutumin da yake ganin bid'arsa din nan shiriya ce saboda ka ko da an karantar da shi hujja ba zai batta ba saboda yana sha'awar wannan bid'a tashi to wannan shine wanda halaka yake tare da shi Allah ya kare mu aljawabul kafi na ibn al-qayyim jawziya littafi ne wanda yake muhimmi ibn al-qayyim yakan yi bayanin abubuwa da dama waɗanda sun shafi shari'a misali me yake bambanta zunubi da bid'a sabon Allah ma'asiyatullah ana kiran wani nau'i da suna bid'a kan kira wani nau'i da suna zunubi me ya bambanta tsakanin sabon Allah da bid'a kamar yadda Sufyanu Sauri yake cewa shaiɗan ya fi son bid'a akan sabon Allah akan zunubi me bambancin bid'a da kuma zunubi Ibn al-Qayyim jawziya littafin al-Jawab al-Kafi shafin 145 yace al-farqu bayna al-bid'ati wal ma'siyah ma'lumun anna al-muzniba inna dararuhu ala nafsihi ya ce ta inda za ka gane akwai bambanci tsakanin zunubi da bidi'a shi zunubi idan mutum ya aikata shi yana cutar da kansa ne shi kadai kamar misali mutum ya yi zina ya kaga laifin yana kansa ne shi kadai idan mutum ya yi sata laifin yana kansa ne shi kadai idan mutum ya sha giya laifin yana kansa ne shi kadai wannan dukkan su ma'asila duk zunubai ne idan aka ce zunubi ka aikata abu ne wanda kai kadai zai cutar wa ammal mubtadi amma idan aka ce mutum yayi bid'a fa dararuhu ala nau'i cutar wanda yake bai tsaya ma kansa ba wa fitnatul mubtadi fi asli din yace na biyu fitinar mutumin da yake bid'a fitinarsa ta shafi asalin addinin tushen addini tushen addini tunda Allah tabaraka wa ta'ala shike da iko ya tsara shi ke da iko ya hana to sai aka waye gari mutum ya bi a kaga asalin laifinsa ya shafi tushen addini saboda shi ma yana ganin zai iya tsara abin da Allah ya tsara